bayan kwashe sama da sa'o'i shida majalisar tana tattaunawa a cikin sirri kan abin da ya shafi tsaro tattalin arziki da kuma harkokin zaɓe wato majalisar ƙasar ta amince da ƙara yawan kuɗin da ƙasar nan take zubawa kan abin da ya shafi aikin noma daga dala miliyan 200 zuwa dala biliyan ɗaya waɗannan kuɗaɗe ana da aniyar raba su ne kan shirin babban bankin ƙasar na anko barowa da kuma sauran tsare-tsare da take inda za a raba ga manoma hakan na da nufin kara himmar raba kafa kan abin da ya shafi bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da abinci a faɗin ƙasar nan gwamnan jihar ogun ibikule mosun da yake hira da manema labaru jim kaɗan bayan kammala taron majalisar ta ƙasa ya bayyana cewa a wani yunkuri da gwamnati take domin raba kafa kan bunƙasa tattalin arziki da kuma fito da tattalin arzikin ƙasar nan daga komadar da ya faɗa gwamnati ta ɗauki matakan da suka dace kuma an samu ci gaba kwarai. council deliberated extensively on our economy on the nation's economy how to diversify our economy. Amma sun yi ƙarar cewa majalisar ta jinjinawa ci gaban da kasar ta samu kan matsawa a matakai har 24 kan abin da ya shafi walwalar kasuwanci a fadin kasar nan amma har yanzu akwai sauran aiki shi ma da yake jawabi jim kaɗan bayan kammala taron gwamnan jihar jigawa abubakar badaru da ya yi bayani kan abin da ya shafi tsaro da majalisar ta tattauna ya bayyana cewa majalisar ta samu bayanai daga mai baiwa shugaban kasa shawara ka abin da ya shafi tsaro mai gana mun gado ka abin da ya shafi harkokin tsaro a fadin kasar. On the security situation of the country, I will receive a very long uh, brief from the National Security Advisor, ranging from Badar ya kara cewa gwamnati ta samu bayanai kan abin da ya shafi fada tsakanin makiyaya da manoma a faɗin kasar nan sannan za ta ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen wannan matsala gwamnan jihar anambra willie obiano ya bayyana cewa majalisar ta amince da wasu naɗe-naɗe waɗannan kuwa sun haɗa da naɗa waɗansu mutum biyu waɗanda ba masu harkar shari'a ba ne a majalisar shari'a ta ƙasa sai kuma wani kwamishinan zaɓe na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa da kuma waɗansu mutane 23 wanda mambobi ne a hukumar kida ta ƙasa. The council deliberated and acquiesced to the president's appointment of the following vacant uh, positions. Abuja Hassan Umar